Muna ranar Alhamishi 24 ga watan Uku shekara 2023 kuna tare da sashen wasu na studio Kalangu ga labarin ta dawo Usman ga muhimman kanun su. Wata tawagar kungiyar Sede Yawo ta kawo ziyarar aiki a satin da ya shige a kasar Niger. A karshe shugaban tawagar Abdulsalami Abubakar ya yi fira da abokanmu na BBC Hausa muna tare da ƙarin bayani. babban alkali na mashara'anta ɗauka ƙara ta birnin yamai ya sake kiran wani taron manema labarai karo na biyu a cikin sati ko me yayi zahi ku biyo mu cikin labaran a rahoton na musamman na wannan maraicen za mu taɓo batun ma'anar inshaura cewa da assurance ga manoma da makiyaya da gwamnati ta tsara da wata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke idan dai baku manta ba yau kusan sati ɗaya kenan da wata tawagar kungiyar da yawo alkashin jagorancin general mai ritaya abdulsalam abubakar ta kawo ziyarar aiki a birnin yamai inda kuma ta gana da shugaban majalisar sojoji da suka yi juyin mulki da kuma bazin muhammad a ƙarshe shugaban tawagar ya yi fira da 'yan abokan aikin mu na wato jaridar bbc hausa tannan fode ahmed ya saurari firar tasu ga kuma raskunar da ya yi da gungun muhammad dantanin ya fassara ya nuna cewar sun hamɓar da shugaba bazum muhammad komowar shi kan madafan iko bai taso ba wannan shine bayanin da general abdulsalami abubakar jagoran tawagar sai da yawo a cikin tattaunawarsa da mu na bbc hausa general maritaya tare da rikiyar shugaban kwamitin sai da yawo sun kasance a ranar sha tara ga watan ogista a nan yame inda suka sadu da general da brigade abdulrahman chani da shugaban da aka hanbare ranar 26 ga watan yuli abdulsalami abubakar ya ce sabin mahukunta mahukuntan Nijar sun tambayi a buɗe iyakoki domin shigar cimaka da magunguna sun isar da tambaya ga maido lantarki da Najeriya ta yanke tun ranar juyin mulki tare da isar da godiya ga mahukuntan Nijar ganin sun bashi damar saduwa da shugaban da aka hambare shugaban tawagar ta sai da yawo ya nuna cewar matakan takunkumin da aka azawa Nijar babu cimaka babu magani da kuɗi ganawarsa da shugaban da aka hambare ya baiwa Abdulsalami Abubakar sako zuwa ga mahukuntan Nijar na ganin sun bar ɗansa ya koma makaranta Abdulsalami ya tabbatar da Bazu Muhammad na cikin ƙoshin lafiya kuma kai a kai likitansa na binciken lafiyarsa. Tawagar ta sai yawo ta isar da koke ga shugaban ƙasa General da Brigadier Chani Abdurrahman na ganin an maidawa Bazum lantarki inda yake. General Chani ya ce wannan sai in Najeriya ta maidowa Nijar lantarki kanan shi ma ya mayar da lantarki inda hambararren shugaban ƙasar yake. magatakardar ma'aikatar harkokin waje da na kungiyar kasar algeria ya so wata ziyarar aiki a kasashen sidiyawo minista lunes makaraman na kasar algeria zai kawo ziyara a kasar niger da sunan shugaban kasar abdelmajid tebun wannan ziyarar wata dama ce ta kara karfafa kokarin da kasar ta algeria ke yi don samun mafita a game da rikicin na kasar niger a cikin ruwan sanyi kamar yadda jaridar asp ta algeria ta bayyana jarida ta kara da cewa makraman zai gana da wasu masu fada aji daban-daban na ƙasar niger shugaban majalisar sojoji cnsp ya sa hannu kan wani kudurin doka ranar 24 ga wannan watan ranar 22 ga wannan watan wanda ya kawo ƙarshen aikin wasu shugabannin jami'o'i guda biyu cewa da ta zandar da kuma ta agadarsa haka zalika ya kawo ƙarshen aikin wasu malaman ilimi mai zurfi cewa da daraktan ma'aikatar ilimi mai zurfi da daraktan ofishin da ke kula da bincike na ma'aikatar da daraktan ofishin zana jarabawar bakaloriya da wasu digiri makamantan haka cewa ganawa da Babban alkali na mashara'antar koli ta birnin Yamai ya gabatar da wani taron manema labarai jiya da maraice Wannan hoto wadda babban alkali ya yi so biyu a cikin sati ta biyo bayan wasu sakonnin kabilanci da makamantan haka da wasu mutane ke watsawa kan shafukan sada zumunta. babban alkalin ma'az umaru ya yi jan kunne al'umma kamar yadda ya bayyana a cikin firarsu da asuman abubakar ya gutsuro mana abin da ke faruwa a halin yanzu yana da matukar hadari ga zaman lafiya da ma makomar kasar mu kuma yana da mahimmanci ga masharanta ta ɗauki waɗannan tabi'u a matsayin laifukan da ya kamata a hukunta duk abubuwan da muka ambata a cikin bayanin mu kundin hukunta laifuka ya tanadi a kansu tun shekaru 60 da suka gabata akwai wasu laifuka da ba taɓa aikatawa ba domin abubuwa ne da wuya su faru a rayuwar ƙasa saboda muhimmancinsu sai dai kash a yau muna fuskantar waɗannan ɗabi'u yaɗa bayanai masu haddasa tashin hankali gaskiya abin ya yi muni a wannan karon hukumomin shari'a sun ɗauki matakin hukunta dukkan waɗannan mutane dukkan waɗannan mutane cikin mutunta doka cikin mutunta doka kuma dukkan kotuna masu wannan hurumi sun sami umarni. Pour cela, tous de ressources jiya 23 ga wannan watan kungiyar kasar nijar da ke fafutukar inganta horo kan al'adu da zaman lahiya ta gabatar da wata sanarwa inda ta ja hankalin al'umma kan su karfafa zaman lahiya da cuɗanyar juna a wannan lokacin da kasar mu ke bukatar hakan ga dai kaɗan daga cikin furcin na garba ilu al da zainabu abdu ta haɗo mana imani da cewa yada eh, zaman eh, lafiya eh, wata halaya ce ta zaman tare ta rayuwar dan adam da ke watsi da tashin hankali da rigakafin yaƙe-yaƙe ta kokowa daga tushen matsala ta hanyar tattaunawa tsakanin ɗaiɗaikun mutane ƙungiyoyi da ƙasashe da babban taron majalisar ɗinkin duniya ya fifita a ranar 15 ga watan janairun shekara 1998 ganin ginshiƙai takwas na shimfiɗa zaman lafiya da kawar da tashin hankali kamar yadda ƙungiyar kungiyar inesco ta ce iman da cewa kasar Nijar kasa ce mai yanci iman da cewa yanzu Nijar na fuskantar abokan gaba da suka bayyana mu kungiyoyi na kawancan ba da ilimi cikin lumana da zaman lafiya muna kira ga al'ummar Nijar da ta haɗa kai domin zaman jituwa da kawar da tashin hankali. Yau ne ake sa ran fitar da sakamakon shari'ar da ta wakana tsakanin kungiyar ma'aikatan Sintramin da kuminak dangance da rashin cika wasu alkawulan da bangarorin guda biyu suka amince ma kafin rihihuwar ma'aikatar. Kowane alkawulla ne Kominak kin ta kasa cikawa. Gungun Muhammad Dantani ya yi hira da mun basa Abasa da na kungiyar Centramil Kominak ga kuma abun da yake cewa. Kominak na fa onore a certain engagement. Kominak bata cika wasu alƙawula a game da batun rufewar ba. Mun sha jan hankalin kamfanin mun ma buƙaci mu yi ganawa ta ƙeƙe da ƙeƙe da magabata domin mu gane wa juna a warware matsalar. Sai dai kash Kominak bata karbi wannan bukata ta mu ba. Saboda haka a matsayin mu na ƙungiya dole muka shigar da batun a mashara'anta. An yi shari'ar a kotun Yamai yau ne za a bayyana sakamako kwaminak ta buƙaci gwamnati ta ba da amsa domin tana ganin cewa gidajen na gwamnati ne amma gwamnatin bata amince ba saboda bata rattaba hannu kan yarjejeniya da ma'aikata ba ma'aikatan da suka buƙaci samun gidaje su 496 ne batun albashi ya shafi lahirin ma'aikata akwai kuma batun wakilan ma'aikatan da aka kora daga aiki ba kan ka'ida ba mutane da dama ne suka baro ƙauyukansu saboda matsalar tsaro kuma suka nemi mafaka a bankin lare a yanzu haka dai an karɓe su hannu biyu kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana ma yusuf ilewat. Tashin hankali da ya faru a garinmu na Tina Fere ne ya sa muka gudo. Suna karkashe muna jama'a shine sai muka zo na da kaina wanda suka mutu bin ma san iyawa kasu ba. A nan da muka zo wallahi mun gode Allah saboda ko waɗanda suka ji ciwo ai musu magani waɗanda ake iya kai tera an kai su tera. Yanzu abin da yake damu mu muna son mu samu kayan shimfiɗa da gidaje da za mu zauna har mu ga ga yanda halin zai kasance. Mazajenmu a tsaye suke suna noman hatsi da shinkafa sannan kuma suna kiyo. Kuma mu a cikin mu babu mutumin banza babu barawo. yaran mu saura suna agada suna turo mana kuɗi muna musu kiyo. Bamu da matsalar komai. labarin rasuwar evgeny prigogine shugaban kungiyar wagner a cikin wani hatsarin jirgi da kafofin sadarwa na ƙasa da ƙasa ke ta yadawa ya ɗora aya tambaya kan makomar kungiyar a nahiyar afirka musamman ma a yankin sahel domin sanin takamaimai yadda al'amarin zai kasance tannan fudu ahmed ya yi hira da siddiq abba ɗan jarida kuma ministan al'amurra na tsaro a yankin sahel ka kuma abin da yake cewa Mutuwar evening Prigozhin shugaban sojan haya na Wagner na kawo rudani da rashin tabbas kan makomar Wagner a Afirka a dunkule domin kamar yadda kuka sani Wagner ta bunkasa dangantaka ta tare da Afirka ta dalilin niyyar Prigozhin da kansa na kasance a nahiyar Afirka ta dalilin hulɗar da yake da tare da shugabannin Afirka tsakiyar Afirka a Sudan a Mali na biyu na Wagner ya mutu cikin haɗarin jirgin sama ba tabbas bane magadan prigogine za su sanya afirka a cikin jadawalinsu alhali prigogine ya ce tare da matsalolin da yake da da ikon rasha zai dawo na nahiyar afirka kenan wannan buri na bagana a yau sai an sake duba shi yana iya da baya bisa la'akari da waɗanda a za su zama shugabannin bagana a nan gaba a cikin wata sanarwar da ta hutar jiya kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar Fenifuta ta bayyana cewar AS Guard National ba za ta shiga a cikin gasar ta Ligue des Champions ba. Haka zalika AS Duan ita ma ba za ta shiga a cikin gasar ta Confederation ba. Wannan kuma ya biyo bayan al'amurra da ƙasar Nijar ke fuskanta wanda suka hada da rihe iyakokin ƙasa da sauran ƙasashen na sai da yawo. yanzu kuma sai rahoton na musamman domin kare manoma da makiyaya daga fadawa cikin bala'in canjin yanayi an girka wata inshaura cewa da asiransa tun shekara ta 2019 domin ba mazaunan karkara cikakkun bayanai da kuma wayar musu da kai kwamitin na inshora na ƙasa ya suma wani kamfe a maraɗe ranar 18 ga wannan watan na augusta a cewar muhammad lawan lawali ɗaya daga cikin mambobin kwamitin wannan inshora wani tsarin rigakafi ne kamar yadda shi dama muhammad maman Inshorar noma wata hanya ce ta rufe haɗuran aikin noma masu alaƙa da sauyin yanayi yana iya zama fari ambaliyar ruwa wutar daji da ƙwari masu cin albarkatun noma. Nomanmu na da rauni sosai ga wa'annan gigicen na yanayi. Taimakawar shine ba da shawari ga tallafin jari domin rufe wa'annan haɗuran. Wani amfani za ta iya kawo wa manoma? A matsayi na inshora idan wannan haɗarin ya faru ita inshorar ce ke baku diyar share maku hawaye kan haɗarin da ya same ku. Akwai inshorar fari, an ya faru idan kuka yi inshorar za ta ba ku wani bangaren tallafi na asarar da kuka yi biyo bayan wannan hori. Haka tana kare manomin ta fuskar katifun cimaka yana kuma ba da damar samun zubin jari ga manoma. Saboda wani bi bankuna an kuna da inshora ta amfanin albarkatunku a sauƙaƙe za su ba ku bashi na samun kayayyaki da za ku yi noma. Da sanin koda damanar ba ta ba da kyau ba, inshorar nan na iya kawo taimako da za ku iya biyan bashin da kuka ɗauka a banki don ku samu ku sai kayayyakin noma da zan iruruwa ne taki magungunan feshi gaskiya madafa ce mai kyau domin kyautata juriya ga manoman kan yawaita haɗunan sauyin yanayi. Wato dai ya zama wajibi manomi ko muke ya ciri wannan inshora. Hakika wani tsarin inshora ne da za ku zuba wani ɗan alawus da za ta ba ku wata hanya da za a muku rajista a ciki za a fayyace abubuwa misali idan hali na rashin ruwa ya samu inshora za ta so ma aiki aiki don a biya ka adadin alawus din misali na eka daya. da manomi zai samu an hatsi yake nomawa albasa shinkafa ko wake ya dangantu da yanayin da ake ciki akwai alawus din da zai bayar an hadarin ya faru gare shi akwai wata diya da za a bashi. Wa ya kirkiro wannan inshorar noma? To wani tsarin gwamnatin Nijar ne ya soma ne a shekara 2019 ya zo kan cikon matakai na haɗuran da ake samu a Nijar. Tsarin ƙaraurawa da wuri tsarin ƙasa na kulawa da matsalar cimaka tsarin kawo ɗauki na gaugawa kenan inshorar ta ƙaru tamkar wani matakin ɗaukar ɗawainiyar wa'annan haɗuran ta hanyar tsarin inshora muna kan kammala wata ƙididdigar aiwatawa da ta ƙayyade matakan ɗauka yanzu muna cikin farfagandin bayyanawar inda aka kwana kan tsarin domin ganin an samu shigar mambobi musamman manoma da kuma masu ruwa tsaki da ke zuba kuɗin. duka-duka dai nan muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu sai in barku tare da aminata abubakar ta gabatar da labarin na sashen zabarmanci kuna iya sake sauraron labaran a kan lamba uku biyu biyar kyauta tare da layin airtel ko kuma ku same su a kan shafin studio kalungu da ke kan mahanaja ta play store ai saurare lafiya masu salam Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.